fondation studio Kalangu. Niger. ke kira sashen Hausa studio Kalangu ke magana karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. mutum tara aka kama hannu dumu-dumu da laihin kasance na dukiyoyin jama'a jiya a nan yamme a yayin zanga-zangar da aka yi hani gare ta wada 'yan farar hula suka shirya gwamnan jihar yamme ya wallafa sakamakon za ku ji bayaninsa a garin gaya mai iyaka da najeriya da kasar benin ya amfana da girkin na'urorin gano duk wani halin da ake zato na cutar mashako coronavirus idan za a shigo cikin kasar za ku ji shugaban asibitin gaya. a wani ne hukunci da kundin shari'a na ƙasar Nijar ya tanada ga masu wuce gona da iri ga laihin cutarwa Blansain Juju Adam Aji zai ba mu amsa a cikin rahoton musamman na shirin yau. Yau Litinin 16 ga watan Maris 2020 gungu Muhammad Dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance. Gwamnan jihar Yame a yau da sahe ya gabatar da sakamakon zanga-zangar da aka ma hani kuma 'yan farar hula suka gudanar jiya a nan Yame. A cewar isa kasin karanta mutanen da aka sama hannu an kama su ne hannu dumu-dumu suna kacancana dukiyar jama'a ga fasarar bayanin nasa. Sakamakon da muka samu mutane uku ne suka rasa rayukansu biyu suka jikata sosai. Jama'an 'yan kwana-kwana sun garzaya da su a asibiti. Yanzu mun bar jama'an tsaro su yi bincikensu don tabbatar da dalilin tashin gobarar. An kama mutane da aka tarar suna kone-konen tayoyi. A cikin mutane akwai malam makarantun boko guda biyu da ɗalibai shida da wani jami'in ofishin ministan yawon bude ido. Yanzu haka suna ofishin jama'an tsaro na fararen kaya ana bincike a kansu. A ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula kawo yanzu ba a kama rahoton wasu da aka kama ba. Amma kun sa akwai abubuwan da ba a bayyanawa don kada a yi wa masu bincike katsalan. Il le devoir de réserve pour ne pas compromettre le bon déroulement de l'enquête. Fasarar kalamin gwamnan jihar Yamai kuka saurara. Bisa wannan batun tarotsarwar zanga-zangar dan farar hulan nan Michael Jodi da aka ma tambaya a ranar Lahadi ya tabbatar da cewar ba wani mamba na ƙungiyar 'yan farar hula da suka tsara wannan zanga-zangar wanda ya kasance ya samu dokar hani ga taron gangamin da aka tanadar michel deji ya mashi tambaya a kai sai michael jodi ya ce masa ba a kawo mun takarda a ce mun wannan jenon gano nan an janye shi an hidda shi ba shi ba a kawo mun komi ba sai muka kira ga mutane muka ke mutane su hito da pipi don mu kawo kukan mu mu ke wallahi wannan abu da ake wa kana kin kasan mu ba daidai bane ba ya kamata a bi hanyoyin kaidodi don a kai mutanen nan a tuman su sai muka gani washe gari ga police suna ta bugu mutane suna sa gas lacrimogene suna ta mutane suna yanzu akwai abokan abokanmu wanda suka kai mutum goma aka kama aka kai su kwamsariya santala in dai mutane ba su aiki da ka'idodi in dai mutane ba su kama a kawo demokrasiya cikin mu sai mun shiga cikin wannan wahala da ake shiga wannan banna da aka yi mun yi asha da shi kalamun michael jody kenan jiya lahadi a nan ya mai kungiyar 'yan farar hula na kasar nijar hannu da hannu cikin tsarin haɗakar shawara ga aiwatawar ayyukan 'yan kasanci sun sa kira ga 'yan ƙasa ga halartar zanga-zanga domin tilasawa na a wallafa rahoton binciken da aka yi a harabar ministan tsaron ƙasa da kuma yi wa wa'anda ke da hannu cikin lamarin juya akalar kuɗaɗen a musu shari'a da rahoton ya zayyana tunda kingin sahiya dai ne jami'an tsaro suka killace hilin da za a taron gangamin inda aka tarwatsa masu zanga-zangar da barkonan tsohuwa wasu daga cikinsu sun bayyana rashin jin daɗinsu ga abin da suke faɗa. Mun fito ne don mu nuna rashin jin daɗin mu dangance da abubuwan da suke wakana. Mun iske an rurrufe duka wurare. Ba mu zo don yaƙi ba. Mun zo ne don shari'a ta taimaka mana ta fito mana da gaskiya. Wasu suna cin arziki bisa zufan waɗansu. Wannan bai yi ba. An yi ta kaɗa barkonon tsohuwa da ruwan zafi shine ya haddasa hatsaniya kuma jami'an tsaro ne ma suka haddasa wannan. An shirya taron ne don magabatanmu su zo su yi mana bayani amma jami'an tsaro sun hana su shigowa fili. Muna yaƙi ne na kayan kare sojojinmu da ake kakkashewa. Mu muna tilastawa a tabbatar da adalci, 'yan kasa su zama daidai a gaban shari'a, wato duk waɗanda ke da hannu a cikin wannan lamari su gurfana a gaban kotu. Ina ganin haka ne ya kamata, kuma ya waje ba in fito in kawo na gudunmawa. Amma abin mamaki sai muka tarar da jami'an 'yan sanda sun yi wa wurin zanga-zangar ƙawanya, abin da ya haifar da sakamakon da kuka sani. Duk dai akan batun guda bari mu leƙa a can zandar. gagarumin matakin tsaro aka girka domin hana gudanar da jerin gwanau jiya a lahadi a birnin zandar yan horar hula ganin hakan suka juya akalarsu a cibiyar kungiyar alternative espace citoyen da ke garin domin gabatar da sanarwarsu sai dai ba su samu yin hakan ba a dalilin kilacewar da jami'an tsaro suka wa cibiyar wakilinmu mustapha mamman sani ya firanta da sadat iliya dan malam mamba da wannan kungiyar ga abin da yake faɗa. Mun samu takardar hana tafiya jerin gwanon ne da maraice bayan sallar magariba wanda gaskiya a lokacin abu ne mu wuya mu dage jerin gwanon sai muka yanke shawarar shirya taron hakanan. A yau da safe da muka zo wajen haduwa sai muka tarar da jami'an tsaro sun mamaye ko ina sai muka koma a cikin ƙungiyar alternative espace citoyen kun gani da kanku nan ma jami'an tsaro sun kewaye mu inda sun hana kowa shiga gaskiya musgunawar da ake yi na danne 'yancin faɗa albarkacin baki ya kai intaha sai dai allah ya gyara a nasu bangare jiya a garin doso magoya bayan kungiyoyin farar hula na rukunin shawara a aiwatar da aikin 'yan kasanci mai zaman kansa na jihar sun fitar da wata sanarwa dangance da yanayin tsaro da kuma halin jagorancin siyasa da ake a ƙasar nijar ga zubin fasarar sanarwar da adamu mumuni jagoran kungiyar ya karanta Ƙungiya mai suna kadar tana kira ga gwamnati ta samar wa dakarun sojoji kayan aiki sannan mu tir daga kausa murya akan badakalla da ke wakana ofishin ministan tsaro. Muna kira ga gwamnati ta girmama kowa ta hanyar mika sakamakon binciken ofishin ministan tsaro ga shari'a don ta yi aikinta ta tura ƙeyar duka masu hannu a gaban shari'a ta hukunta su akan badakalar ofishin ministan tsaro. Biyo bayan gobarar da ta haddasa mutuwar mutum uku da ɗumbin ɓannar kayayyaki a kasuwar ta gabata a nan yame a jiya, sandikar manyan 'yan kasuwar Nijar sun yi kira na amai da gari tsik ranakun litinin 16 da talata 17 ga watan maris 2020 a nan yame. Yau da sahi a bukiyar aikinmu na fisa da musirfo ta zagaya wasu kasuwannin babban birnin ƙasa 'yan kasuwar sun karbi kiran da aka musu bari mu saurari wasu daga cikinsu. Lalle bakin ciki ne ya same mu a jiya bayan dukiyar da ta kone har asarar rayuka muka yi. Don haka ne muka ce yau da gobe duka wani ɗan kasuwa da yake kishin ɗan kasuwa kowa kai ya buɗe shago. Na zo nan ne don in taya 'yan uwana 'yan kasuwa bakin ciki waɗanda su in ba su fito ba kayan suna iya ɓaci su ba a tilasta musu ba. Amma ban da wannan duka 'yan kasuwa kowa ya rufe shagonsa don mu nuna ɓacin ranmu. Wani kayan mahi ne ka sai suwa nan. an yi bai da komai ba to saboda ina goyon bayan shi a mun bi sosai mun wallahi muna goyon bayan shi sai da kin mu dai akwai waɗanda dai ba su goyon bayan shi ko ba haka nan bane eh muna goyon bayan sosai ma ko ba yauwa da yan uwan mu kuma da abun da ya same su hasaran da ya same su Biran Majalisar Shawarar Mahukunta na ɗakin kafofin labaru a ranar Asabar da ta shuɗe ya mayar da martani ta hanyar wata sanarwa biyo bayan kiran da aka wa wasu 'yan jarida guda biyu da wato jami'an tsaro masu sa kayan kwarar hula domin a saurare su 'yan jarida biyu dai an kiraye su ne dangance da wata fira kan cutar mashako coronavirus da suka yi da wani jami'in kiwon lafiyar dabbobi babban sakatanin gidan kafofin labaru ya yama musa hassan karin bayani kafisar kalamin nasa Tun da aka bayyana takardar sammaci ne ofishinmu na gidan 'yan jarida muka shiga bincike. Bayan haka ne muka fitar da wata sanarwa don mu tir da wannan sammaci daga jami'an tsaro na fararen kaya da aka kira aikin aikinmu gani matakan da aka ɗauka a dubu biyu da goma da aka ba da umarnin ɗaukar waɗansu matakai da zarar irin wani al'amari ya abku domin magance lamarin abinda dokar ta ce idan aka yi wani ƙorafi akan abin da masani Sani ya yi bayani a kansa sai a zo a sake bayyana cewa ba gaskiya ba ne akan abin da ya faɗa ta hanyar 'yancin baiwa mutumin shi ma damar magana bisa kafar ɗaya haka ne ake maimakon a kira abokaninmu biyu a ofishin jama'an tsaro na fararen kaya to su ce mi duk dai akan batun na cutar mashako an girka rigakafi zuwa ga allobar cutar mashakon coronavirus a cikin jihar doso musamman garin gayana na kasar niger mai iyaka da najeriya da kasar benin harabar ministan kiwon lafiya ita ta girka wannan na'urorin domin wato gano halayen kamuwa da cutar a yayin shigowa cikin kasar wakilinmu fadal adu ya yi wa sanusi adamu shugaban asibitin kiwon lafiya na gaya tambaya ga fasar bayanin da ya mashi muna da ofisoshi biyu da ke iyaka da najeriya da benin akwai ofishin da ke dole da kuma ofishin da ke malbil muna da tawagar jami'an kiwon lafiya su hudu da aka ba su kayan aiki da na'urorin tantance masu masu cutar kowane matafiyi sai ya bi ta wajen su sun auna zafin jikinsa har yanzu dai ba mu samu wani da ke ɗauke da cutar ba an ba mu kayan aiki daga ofishin minista tun da annobar ta bulla muna da isassun kayan aiki a nan iyakoki da zarar aka kawo mutumin da aka ga rashin lafiyarsa ya tsananta ana ɗaukar jininsa a tura wajen gwaji har yanzu ba a samu wata matsala ba komai yana tafiya la situation est eh, calme. A wani fannin kuma wata gobara a ranar Juma'a da ta shuɗe ta afku a balbalin Santirovert a nan Yame a cikin ɗakunan zana da ke kusan Blue Zone. Wutar da ta laƙume ɗakunan magidanta bakwai zuwa takwas kuma ta haddasa ɓannar kaya da dama. Muhammadu Sumana ɗaya daga wa'anda suka fuskanci wannan lamari yawa Michel Deji ƙarin bayani. wuta ta tashi ne a wani shago mai sayar da wake ruwa ruwa da ya so ya kunna gas sai wutar ta fi karfinsa ta kone shagon ga baki daya kafin ta watsu zuwa wajen jamu inda bisa shi 130 manya da ƙanana ne suka kone kurmus sannan akwai wani mai shago da bai fita da komai ba yanzu akwai magidanta takwas da ina cikin su da ba mu da ko wurin zama kayan jikina da na fito da su su kaɗai suka fita a cikin wannan hali ne muke ba mu samu tallafi ba muna kira ga masu hannu da shuni su taimaka mana yanzu kuma sai rahoton na musamman masu aiwata wuce gona da iri ga afka laihin cutarwa blancing za a hukunta su da zaman kaso na shekara ɗaya zuwa biyar da kuma tarar jika 20 zuwa jika 200 na sefa juju adam aji da balkisa ta ma tambaya ta wayar tarfo ya bayyana yadda lamarin yake Laifin cutarwa wanda ake kira Blensen yana nufin satar shek ko kuma wani shafi wanda mutum ya sanya hannu sannan ya baiwa wani don amfani da shi a lokacin bukata sai shi ya yi amfani da shi kan hanyar da bata dace ba. Majistara Adam Aji ya yi karin bayani. Laifi ne na cin amana wanda kuma ayar doka eh, mai lamba 340 ta kundin shari'a yake hukuntawa. Me ake nufi da wannan laifin? Laifi ne na cin amana ta hanyar juya akalar ma'anar wata takarda da aka baka bisa yarda waɗanda a kansu wani mutum ya sa hannunsa ta da barin wani mutum ya cika takardun da kansa duk da cewa ya bi umarnin da kuka gaya masa. Kuma mutum yana iya cutarwa da wannan al'amarin? Sosai mutane suna iya cin amana yana iya zama wasu takardu ko wani mutum zai sa hannu ya baka ya ce maka zai kira ka zai baka umarnin domin ka cika su waɗannan takardu da ya baka yana zama takardu takardar kuɗi misali mai gidanka zai baka ya sa hannu kuma ya gaya maka cewa zai kira ka domin ɗaukar kuɗi domin yana iya kasancewa baya nan buƙatar ɗaukar kuɗin ta zo idan wannan mutum da aka ba takardar ya juya akalar ta hanyar sanya hannunsa bisa takardar ko takardar kuɗin idan abu ne da aka tsaida tare da mai takardar ana cikin laifin cin amana. Menene bambancin wannan laifin da wa'anda ke kwaikwayon sa hannun wani? Koyon sa hannu anan muna cikin abu na ƙarya kenan abin karya ne kuka aikata yanzu ina son in koyi sa hannunsa nan na aikata abin da ake kira karya karya na kasancewa ta rubutu da sunan jama'a ko rubutu da sunan wani a cikin wannan sha'ani na can amana mai abun ko mai takardar kuɗin ya riga ya sa hannunsa yanzu misalin a ce ka je ka ɗauko jika ɗari cikin asusunsa maimakon haka sai ka sa jika ɗari ko ka sa jika ɗari biyu ko miliyan biyu a nan kun aikata can amana sa hannun da ke bi. bisa takardar kuɗin sa hannu ne na gaskiya amma kun wuce abin da aka sa ka yi daga wanda ya baka takardar kuɗin wa'anne matakai ne aka ɗauka a kai. Ayar doka mai lamba 340 ta ce duk wanda aka zarge shi da can amana da aka bashi na satar sa hannu ko can amana ko duk wani aikin da zai zama matsala ga mutumin mai sa hannun zai kason shekara ɗaya zuwa shekara biyar tare da biyan tara ta jika 100 zuwa jika 200. madalla masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin duwan da suka kama shirya kai gare ku ni na ku dan badan da alhaji malamin mungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kalangu.